بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لهم به من علم ولا لآبائهم فقرت كلمة تخرج من أقوالهم إن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 amma ba a ɗan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi Allah godiya su ga hana ta'ala wanda ya ba mu ikon sake haɗuwa a daidai wannan lokacin da aka saba karatu domin ɗora karatu a cikin littafin Allah mai tsarki in jama'a ba su manta ba karatu mu na wancan sati mun kwana a cikin sosin kansu, mun kwana aya ta takwas yau kuma za mu tashi farkon aya ta tara insha Allah malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا نعم بسم الله الرحمن الرحيم أهوى مسلمين wato idan muka diba marubuta suna rubutun cewa a duniya duk inda ka ga wasu al'amurra ana gaba-gaba in ka biyo matasa ne ko na addini ko na wata hayaniya ko wani zanga-zanga in ka biyo matasa ne sannan mafi yawanci matasa an yi samun sauran harkar taɓar gaza amma su waɗanda matasa abin da ya sa Allah ya bar tarihinsu wato aikin da suka yi aiki na wanda ya cancanci a bar tarihinsu zuwa tashin kiyama sannan kuma su waɗannan matasan Allah matsaukakin sarki ya so su da rahama ya so su da albarka har yanzu su ya zan haɗe su wajen su bakwai sannan bayan haka nan sun yi unwani da lokacin na kurciyar su ci unwanin wato abin nan wato rayuwarsu ga addinin shi yasa aka san duk matashi lokacin da yake jin alluran ta samartaka yana jin ƙarfi na wato abin nan na zama na yarinta to zan cikin addinin musulunci za a same ka cikin abin da ya shahi harka addini inda muka samu matsala yanzu za a ga matasan mu ba su cikin harka addini sai abin ya ba ta tsoro daga matashi ya hirgici ya gigiti sai abin ya ba ta tsoro ya gagari gidansu ya gagari uwayen ya gagari mutane shiyarsu ubangiji Allah ya kare amma kuma abin mamaki kaga in ya gagari mutane shiyarsu ya ga wata budurwa kan ta tabbata gagare shi saboda haka haka duniya ta da yawa musulmi wannan kisa ta ashabu kaza za mu shige ta yanzu amma malamai suna cewa Allah ya fara hida ya fara gabata so a kan kissar ka ya shiga cikin ta kamar yadda a ce za a bada kanun labarai kamar yadda in abin masu karatun labaru suke yi sai an karanta kanun labarai sannan a shiga cikin shi to shine Allah madaukakin sarki ya fara anan gabani ya shiga wato a cikin wannan kisa kai tsaye Allah maɗaukacin sarki ce an hasibta shin kana zaton ai bal zananta bari kai dai kana zato ga ranka sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anna ashabal kafi cewa su ma'abuta kogon nan algaru jabal kogo cikin dutse shine alkahf warraqim da kuma allan nan dan an sami alfin lamu anin allan sunannina Allahul maktufi asma'uhu wa ansabuhu allon da yake akwai rubuce a jikin wannan allon sunayensu da kuma dangantakarsu ko ne an rubuta shi wani dan wani jikan wani kama kunnan wani sai aka dangane allon bakin kofar su, sauraka idan ka san kasan su ko su suwa ne to ga allon nan an rubuta sunayensu da su ga an jingine nan abinda kila za ka tambaya wane na ya rubuta sunayensu ga allon mai jingine wurin nan wanda har ya kai Allah da kai ne ya ce warraƙi da Allah nan da sunayensu yake rubuce aka jingine bakin kogonsu Zuma ina fata kun gane magana saboda haka wa'annan sunayen don sandu wani game da sunayensu to ga sunan rubuce bakin kogonsu an rubuta an aji kenan kai in kana cikin zuriyar, da a cikin zuriyar akwai waliyewa ne don su waliyena kuma waliyena ba dukkan su mun yi ittifaqi waliyena ko ku yadda ba jama'a waliyan Allah su dukkan su saboda sai ka ce mu dai gidan mu akwai waliyi wani suna cikin ashabul kafi in ku ana gardama sai ga sunan san rubuta ga allo bakin kokon ga shi alli domin ka san balarabi yana da al'ada abu in ya ba shi shawa sai ya ce kusa bi ma'iz zahabi ce wagga magana inda sai kyau sai a ce ana rubuta da tawadar zinari akwai rubuta rubuce da suke rubuta da tawadar zinari su laraba suna da wannan don masu karatun adab al'adab al'arab adabi na larabci akwai awon ɗansu a sabon mu'allakat wasu mawaka na su goma waɗanda suka sun yi waƙoƙi masu daɗi kuma masu ma'ana wanda laraba sun daɗin waƙoƙin kuma suka same su suka ce abin da ya kamata waɗanga, a rubuta sunayensu a ce a matsala da jikin ka'aba shi yasa ake musu mu'allaqat li'annahum kutibu asma'ahum thumma a ala jihar ka'aba an rubuta sunayensu a matsala ga jikin ka'aba saboda abinda suka yi yayi jama'a ba ta sun gane magana kuma da daga balaga suna da irin wannan sun su kaga su ma ga Allah madaukakin sarki yawa ashabul kasuwa. kenan babu laifi idan mutum yawa addini aiki a rubuta suna ne ga kofar masallaci a ko halatta ba an kawo rin kenan eh an kawo rin a a ka bari yanzu mun magana ai yanzu in ka ce makka masallacin makka da masallacin madina akwai babul malik fahad ko babu akwai babu maliki abdulaziz ko babu eh ohi a akwai su babu ba sunayen wasu mutane na ba sunayen mutane na saboda ka in mutum yawa addini aiki kamar yadda ka san in ya mutu wani wuri ba a ma inda yake ba Ku nan kuna iya nesa latu ga'ib ko ku yi salar na'iza ta nan bai nan ko a nan gida alhali bai tare da ku ko ba haka ba nan ka ce ga ina nuna fata Allah ya san ina magana ta da kai tsaye ko ba haka ba saboda haka ni abin da nake gani babu laifi da an sa sunan mutum yanzu ba ga sunan masallaci shek abubakar mahmud gumi ba hmm. ko ba shi na ba to wanga na masallaci ko bi suna ne sarki sama'ila masallacin juma'a na mai martaba sarki sama'ila muna goge shi ba sunayen mutane na ba to saboda haka a musulunci babu ne yanzu kun ga masallacin madina sai a ce masjidin nabawi masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi ku masallacin makka sai a ce ni masjidil haram masallacin allah aka ce shi dai abba a canza masallacin duniya da masallacin kudu babu wanda ka ɗauka sunan cikin su in ba sunayen allah shi ku masallacin madina da wahayi aka sami wannan sunan sai ce masjidi haza masallaci na wannan amma sai ba su isa ba ba ka isa ka ce wannan masallaci na nan amma za su ce wa masjidi haza da masallaci na wannan saboda saboda da wahayi aka sami wannan sunan masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ka ba mu ikon gane to shine Allah madaukakin sarki yace kai ba cewa lalle su ashabul kafi da allon da sunayensu yake rubuce da nasabarsu wa ƙarsu ilan nabi su suna an ƙisatihim haƙiƙa an tambi manzo Allah game da ƙisarsu karatunmu da ya gabata an wa manzo Allah tambaya game da abubuwa guda uku an tambaye shi game da ashabul kasu, an tambaye shi game da arruhu rayuwa kuma an tambaye shi game da sarki zulkarnaini kun ga tambaya uku to ita wagga shi na Allah zai ba da ansarta zai faɗa manzo Allah sai ba su amsa sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki yace yanzu kana da son ko kama ya san cewa wannan kissa ta su kanu min ayatina ajaba sun kasance daga cikin ayoyin mu ban mamaki to akwai wa'ansu suka ban mamaki ai kanu ajaban duna baqil ayat ka ɗauka su ne mafi ban mamaki ko ma bayan sauran ayoyi akwai ayoyin da suka yi aya ta ashabul kahf ban mamaki mutumin da ya shiga kogo ya kwa ya shekara 909 yana kwana bai kai mamakin qur'ani ba don mu saboda qur'ani magana magana ta Allah amma ta gagari kowa ya kawo irin sannan ga tana ana karatunta kuma mutane suna ganin abin ban mamaki gare su kaga an wa qur'ani walakanci an shiga matsala kaga wani mutum ya rike qur'ani kuma Allah ya taimake shi saboda qur'ani mu'jiza ce ta dara ashabul kahf ban mamaki jama'a ina fatan mun gane magana yace fi bayan itna itna ina bis salihin al mutamassikina bi awamirina wato a cikin bayanin kulan da salihan bayi masu riko da umarninmu wa kan qissatuhum ba'da bi'sati Isa alaihi salam kisa ashabu kafi ta kasance bayan aiko annabi isa bayan annabi isa ya yi lokaci ne ya wuce sannan allah ya farar da wannan al'amari na su ashabu kafi ya ce almahalaha allah maɗaukakin sarki ya ɗan yi ishara ya ɗan haska da kisar sun mashara a fi tafiliya sannan allah ya shiga bayanin fatahilla ga gabaki ɗayanta ba da zikirha mujmalatan bayan allah ya amurka dunkule lista ajizin a baka mamaki faƙara sai Allah maɗaukacin sarki ya ce uzkur ka ambata iz awal fi ilal kahfi Allah maɗaukacin sarki ya ce iz awal fi ilal kahfi yayin da waɗannan matasan an sami alfin da lamun saboda an riga an san su yayin da su waɗannan matasan suka tattara ilal kahfi zuwa ga wannan kogon shi ma an sami alfin da lamun za a gwada ma an riga an gama sun yi sun cin karatun da ya gabata kogo na sananne kai da aka wa karatu kafinci shi shi ma mai karatu ya san kogon Ke kenan ba wa bukatar sai an sami alfin abin nan na kyar abin nan sai an iya alfin da lamu dama malamai suna cewa daga cikin a samun ma'arif akwai al-dukul al-muhalla bil alf wallah dama a samun ma'arif guda bakwai ne kamar da malamai na hausa abinda da an gani an san shi to daga ciki akwai al-muhalla bil alf wallah al-muhalla bi alf saboda da aka samu al-kahf wato alfu da lamun kenan an riga an san shi Allah madaukakin sarki yace yayin suka tattara ilal ta zuwa ga wannan kogon da yace alfitiya jam'u fatan jam'i na fatan aka ce fatan matashi guda idan aka ce alfitiyatu jam'i na matasa da yawa yace wa huwa shabab sune matasa kana jin mawaka suna cewa laysal fata man ƙala kana abi walakin alfata man ƙala ha ana za yace ba ne matashi ba wanda ka cewa babana kazana babana kazana sai ya nuna babanai yace wanda a matashi wanda ka cewa ni gani in magana ƙarya ka ce gani in magana kuɗi ne ka ce gani in magana mulki ka ce gani amma ka laɗe babanka shi addaba kai addaba to ba ka da cikin matasa ba wai anin matasa na na jiki a'a wanda ka cin kawo ka bugun gaba matashi wanda zai rumar shine ce gane na yi numara na yi buhu ɗari sai a ce kawai ga ya kai matashi jama'a ina fata mun gane magana amma yanzu ya ce baba na ministan ministan kuɗi a Najeriya ka gaba ba sanin zai <laughs> a imana to wani baban babanka na zan ba kai na kan zamba ba <laughs> to shi na ake cewa wa huwa shababul kamil wato shine wato samartaka cikakka shine fata Allah madaukakin sarki ce sun fitar cikin wannan kogo na ala imani suna jin tsoro akan imanin su kada kuke musu min qaumin mulku fara gudan su kafire suna ganin in sun ka tsaya cikin mutanen su za a yi musu a juyar da su a murkusa su kuma kafin su kama wa goma kafin gida sun suka ce wallahi ba su iyawa sai suka gudu Allah ya ce faƙalu sai suka ce rabbuna rabbana atina min ladunka rahma Allah ka ba mu jama'a mu kiyaye larabcin ayat rabbana atina Allah ka ba mu akwai bambanci da rabbana atina in ka rabbana atina Allah ka riga ka ba mu kana ganin da wasu na suna arziki rabbana atina Allah ka riga kama muke. amma in ka ce rabbana atina Allah ka ba mu roƙo na. zama ina fata mun gane magana na'am suka ce rabbana atina min ladunka rahma ya Allah ka famu daga wurinka min ka gefen ka ya Allah daga wurinka muka san rahmatan wata irin rahma Allah ka ba mu wahayi ilana kuma Allah ka shirya muna Allah ka gyara muna min amna daga al'amarin murashada abinda a shirya al'amarin da muka rika Allah ka samu daga shirya akai kuma Allah ka azamu ga abinda a shirya kaga su suna gina an suke daidai na kuma suna roƙon Allah ya azamu ga abinda akai kenan mutum bai tun kawo cewa ni daidai nake ni abinda nake akai daidai nake saboda kowa ya kyale ni a akai ta roƙon Allah ya azamu ga abinda akai yace hidayatul shari'a fastajabna du'a'akum Allah ya ce muka ansa addu'a addu'a suka yi sai Allah ya amsa shi ne Allah maɗaukacin sarki ce fadarabna ala azani fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada na'am ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا wato ‘yan uwa mutum ne kudi bi kisar ayoyin guda uku duk sun gama da kisar nan gaba ɗaya saboda iz awal fitiyatu lokacin shiga farko kenan fadarabna ala azanihim lokacin suna cikin suka kama kwana sun ma ba asna su muka tayar da jama'a kisa ta kare kuma ta kare ga lokacin da suka shiga ga zaman su abin da ya faru da su suki kuma ga an sun tashi kisa ta kare ke to wannan shine salon da masu ya labarai suka dauka sai ka ga sai an fara karanta kan labarai sannan a shiga rahotanni da sauran hmm. ko ba haka da shi ne ya ce fadar rabina ala azanin Allah ce muka buga a kan kunnun a namnahu ko hmm. a namaku. Allah ya kwana da su yasa suka yi kwana filkafi a cikin wannan kogon sinina adada shekaru masu yawa ma'aduda masu yawa kamar yadda mu karanta shekara 309 wani lissafi shekara 300 wani lissafi kuma shekara tara sun ƙaru yan uwa musulmi a wannan aya malamai suka ce kenan kwana cikin kunuwa yake malaman usulun fiƙi sun ƙara ma juna sani wasu suka ce kwana cikin kunnuwa yake wasu suka ce a'a kwana cikin idanu yake su suka ce kwana cikin kunuwa yake suka kawo da wanda aya Allah ya ce fadarabna ala adana muka buga wato muka sanya kwana a cikin kunnuwan muka buga kwana a cikin kunnuwan na arda shekaru masu yawa sai aka ce kenan kwana cikin kunne kenan kwana bai cika kwana sai lokacin da kunnen ka baka komi kafin mai ya cewa yayi kwanan da ka ɓata arwalla wanda yake allazi la shuru. ko sahibuhu biman ya ya'ti wa man yadhhab shine wanda kwanan da baka jin wanda ya tuba ka jin wanda ya tafi kama a tsoka a sajika baka jin komi dip duk abubuwan da an kai baka jin komi ka ga kwanan hanyar wuri a ka ake nan kunnuwa ke su kuwa suka ce a'a kwana ga ido yake domin na na'aisha ga zai latafi ta yara sudan lahi ya ce ta ce mai ta yi tambaya game da kwanin shi sai ce ai game da zuciya shi sai ce masa ta namu ainaya wala ya namu kalbi idanuna suna kwana amma zuciya ta ba su kwana zama kun gane maganar ta akwai magana ko babu to wacce sun taɓo karfin sala to su ahlus sunna sun ce aljam'u bain alqur'ani wal hadith kwana bai cika kwana sai duka su yi kwana duka idan in sun kai kwana kunna ba su kwana kwana bai cika ba sannan in kunni ya yi kwana idanu ba su yi kwana ba kuma kwana bai cika ba sai an samu duka sannan kwana ta kwana amma a kuma su kwana zuwa aiki wata malaka ba fashi na cewa wallahi kun fi ɗan naki wata ina naki bai sana ba da saboda ka ke nan suna iya kwana ido ne buɗe kamar su ma sun yi kwana amma idanun su buɗe za mu karanta da saboda ƴan uwa musulmi su a ashabul kafi wata aya ta Allah ya buɗe tare da su wanda yake akwai mu'jiza a cikin wannan abu wanda Allah ya gwadi game da waɗannan mutane Allah ya gwadi karama ta da kuma mu'jiza ta annabin da ya gabace su so sun yi imani saboda ka Allah madaukakin sarki ce fa barabna ala adamin fil kahfi dinina adada Allah summa ba'athna sannan muka tayar da su kaga summa malaman nahwu suna cewa littartib wa tarahi ana amfani da summa domin jeranta abu daga wanga sai wanga daga wanga sai wanga sannan kuma ana amfani da summa wajen rabawa tsakanin abu daga shi sai shi amma akwai tazara tsakaninsu kamar yadda ka cewa ba don Allah ba sannan wani da ba yamin tuwo gidana ba kaga tsakanin wani da Allah akwai yi ko babu sai ka sa summa summa amma in ka ce laulallaha wa fulan to an samu matsala ba don Allah da wani ba lama a sassa sa'ahun fi bai da ban tuwa gidana ba da ka ce wa shi wawon babu tazara tsakanin mutum da mutum da ka ce wawon amma ita summa tana rabawa tazara tsakanin abu da abu to kenan yanzu tsakanin kwanansu da tashe su shekara nawa Ɗari uku da tara ka duk ga summa nan za an kasa summa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake qutilal insanu ma akthar min ayi shay'in khalaq min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu faqbara thumma idha sha'a kaga thumma an kasan wani tun daga halitta cikin ciki sannan hitowa sai rayuwa sai sannan mutuwa sai sannan ya mai kabari kaga ba lokacin da shi yasa aka umarni thumma saboda shi yasa in ka son ka hada Allah da wani ga wani abu da ake mana kokari ka ce ba don Allah ba sannan wani in baka san sannan ta hudun ka bai da kyau abin za ka cewa ba don Allah ba sannan wani shi a daidai amma in ka ce wallahi ba don Allah da wani ba da an samu matsala to Allah ka ba mu ikon gadi Allah ya ce sun ma ba'asnahum sannan muka tayar da su A yi qaznahum mun tayar da su li na'lama mu mushahada domin mu sanar ilimi na gani da ido ayyul hizbaini wato waye daga cikin kungiyoyi guda biyu ayyul fariqaini cikin jama'a guda biyu al mukhtalifaini ma sabani fi mudallibtin wato game da zaman cikin cikin kogon yanzu jama'a jina suka yi sabani game da zaman dan ko su suka zama cikin ba su da yaqina zaman cikin wurin jama'a ina fata mun gane magana to shi na sai aka samu jama'a biyu na harko suka ce mutanen garin nan mutanen garin suka yi saɓani zaman tsoron nan wasu malamai suka ce a'a su bi sabon kafi kansu su ka su yi saɓani ga zaman su kaga fariƙai ne ke. ayyul hizbain waye daga cikin waɗanda jama'a guda biyu a ahsa wanda ya kiyayewa lima su game da zaman da suka yi amada na abin na zamani na gaya gaya zaman su wurin nan waye kiyayewa ya zama daidai ga magana da na zaman su a ciki ikhtalafa mufassirun fil hizbayn malaman tafsiri sun yi sabani game da waɗannan ƙungiyoyin guda biyu da Qur'ani ne kuma wa ashhar al-aqwal indi mafi shahara maganganu a wurina in jimalan gumi Allah shi masa rahama yace ma qala ibn abbas abinda abdullahi da abbas ya faɗa radiyallahu anhu yace al-muradu bil hizbayn al-muluk alladhina tadawalu al-madina malikan ba'da malikin yace abin latin da jama'a guda biyu su ne sarakuna suka dinga jujjuya mulki wannan garin sarki bayan sarki sun yi saɓani zaman su ashabul kafi cikin wurin au ashabul kafi kuma su a ashabul kafi kan kaga kungiya na wani ko ƙungiyar sarakuna suka dinga mulkin garin na biyu kuma su a ashabul kafi kansu mala ce wa dalilu anna sura su tubayyana itina allahi bis salihin Abin abinda azu shine wannan suwa tana bayani kula da ba da muhimmancin ubangiji ga mutane salihai wato yan uwa musulmi in mutum ya dibe da Allah ya wa mutanen da dukkan su yan talakawa ne ba ɗiyan kowa ne amma imanin su da Allah sai sa Allah ya kula da su ya ba su wanga matsayi ya sa ana gadin su wanda ke tun lokacin da suka shiga suka yi kwana wurin Allah ya hana ma kowa shiga wurin ne dame su har Allah ya tafi shekara ɗari tara ko tsutsu bai shi kogon nan ba kun kusa al'adar kogo irin na dutse akwai kwari masu gafi kwanta jima ko ba a samu ana samu da matizai da kunamu da kwari daban-daban suna shiga cikin kwanta amma suna su kogo Allah sai ya hana kowa ya shiga kai bugu da ƙari kare wanga wanda aka fi haramun na a sosai ba a cin nama ba a cin kuɗi ne shi ma sai Allah ya sa wannan rahama ta shafe shi zaman taru shi yasa wani malami ce in kana son ka samu daraja to kalladi mutane masu daraja labuwarka da su da zaman ka tare da su rahama za su same ka amma in kallaka mutanen banza ya ce wallahi in ta ɗauku ɗaki, ko ni imanin ka wallahi ka ta shafe hmm. wata rana na Umar ya sa an ce an yi kagu gidan giya aka kamo su mutane da aka kamo su sai ce duk ai musu bulala sai wani mutum guda ya ce amir mumini wallahi ni ban ban cikin su kallon ina nake wallahi ban cikin su yace ku hara da eh. sai ce mai mi a dalilinka na cewa ba cikin su kake ba sai saboda ban sha ba kallo ina na kai sai sai na bashi su ka san Allah madaukakin sarki ya ce wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghayri innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'a idan ka ji ana wa ayoyin Allah irgili ana kusa wasu ana keta dokokin Allah to waɗanda mutane wala fa la ka uduma kada ka masa ya yace in kuka tsaya kun izar mislu in kuka kitashi to kukun kun zan ɗaya da su ba ku da bambanci sai na wani da dalilin na rikon shi yasa rasa ka cikin su ana yi zuwa da ba ya mai to ina haka mushi yake talalin ce kaga baka da hujja baka da hujja sai gidan giya to ubangiji Allah ya kare to saboda ka su ashabul kafi karansu da ya su karan ya bi su kawai don gadi kuma shi ma Allah madaukakin sarki ya samu wannan rahama ta su duk kwanan da aka yi kwanan aka yi fata su shi yace fa ab Allahu tarikhu Allah sai ya bar tarihin su ya wanzar da tarihin su lilaita da ibihim dan koyi su Mata ta ko abin da ya gabata min zikir kissa mujmalan bar talbi duk abin da ya gabata na ambaton wannan kissa don kula ne Allah yi bar talmihi bayan Allah ya gama walqawa haka ya dan haskar kissar thumma yali ba'du tafsiluha yanzu abin da ya zai kwashin bakin sana za'a yanzu yanzu kissar na za'a a biya tiriyan tiriyan tun daga farko ne da abin ya faru ubangiji Allah ka ba mu ikon gadi malam bismillah نحن نقص عليك نبأهم بالحق نعم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله مدوكا كان سركي يتي نحن نقص عليك mu mu ne muke kissanta maka na ƙarawa alaika muna karanta maka na ba'ahun labarinsu bil da gaskiya bil kaga iya kan labari ke wala uka mithlu khabir Allah da abun shi ya kaddara abun ya faru gaba ne an kai shi ke ba da labarin da kai Allah yana faɗa ma annabi cewa nahnu naqussu alayka mu mu ne ke kissanta maka labari bil haqqi kuma da gaske Allahu akbar ka san wani abu sai Allah dan kan ma ka sashi kutuki wanda kisa da za a baka rike ta jimmi littafin duniya da ka sani babu sanin zai baka kisar ta kai ga inganci da kuma wato siriyan tuniyar da abu yake zuma ina fatan mun gane magana sai Allah maɗaukakin sarki ya ce innahum fitiyatu lalle su matasa ne samari ne domin kada ka ɗauka cewa a kowane tsoho cikinsu ko dattijo ko wani a'a ko a wani ƙaramin a'a su matasa ne zuka matasa ne sabba idan aka ce matashi malamin suna kidaya samartaka daga shekara 21 zuwa shekara 40 wasu ce a matashi na fara tun daga shekara 21 zuwa shekara 60 don matashi na na ga da su ja su a labarin sanyi yi bukki fita na to saboda haka amma dai kauli wanda an kai dauka shi shekara 40 so shekara 40 nan na za ka mulo karhi mutum yana nan ina ta tahiya sai lokacin da ya kai karshen wannan marhala ta samartaka da bi Allah madaukakin sarki cewa hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana sai da kai makurar karhin sa ya kai shekara 40 kaga daga nan ke duk karhin da mutum bai shekara 40 ba to in ya haya ga 40 bai yi ko ba gaskiya ba ko ana samun masu ƙarfi irin haka nan sai guda guda eh da wuya samun da kaga idan mutum ya shekara arba'in to mafi yawancin ƙarfin ya riga ya kammala shi to ubangiji Allah ka ba mu ikon gani to Allah madaukakin sarki ce innahum fityatun amanu bi rabbihim lalle su matasa ne suka yi imani da ubangijinsu Allah ya ce wa zidnahum hudan to mu haƙar musu shari'a ka shiri da ajiyarsu kun Allah ya alƙawli ya cika wallazi na hasadau zadahum hudan wa atahum taqwa Allah ya ce waɗanda suka shirya suka bi hanya ta shirya Allah ya ce za mu ƙara musu kuma za mu ƙara musu tsoron Allah za mu ba tsoron Allah kenan idan mutum na kama hanyar shirya Allah ƙara buɗe mai hanya ta ya ƙara shiga ita kuma ɓata duk wanda ya shiga cikinta ido buɗe to ƙara buɗe ba zaka sai ƙara nuna cikinta ƙulman kana fi dalalati falyamdud lahu rahmanu madda kace duk wanda ya kasance cikin bata kace ubangiji Allah ya ƙara ni kadda ke cikin ta saboda ka ce nan bata duk wanda ya kama ta ido buɗe shiga to ƙara nutsuwa ina ta hira ƙara bacewa na ta buga misali barayi da suka fara sata wani ya fara sata da gidansu kayan uwa sai fara sata tun suna faɗa suna jin kunne ne ya ƙibari har ya kai da satan na makwabta haya kai ka sata da mutanen gari haya kai yana sata da ƙarni to yana ƙetare katanga haya kai yana sata da hili sai ya kai ƙoli sata da tsahi a ce an so kayan tsahi a ɓarki ba a gani ne ko ya ce shaheka ya kai da kudinka ko ya ce na ɓuga gina ya shige fi wanga na ƙarshen ga ya yi haɗari bisa ka buga mutum kusa ka an shi kayan amma mutane ba su gane ba ka buga mutum kusa ka anshi kaya ne ba ya mutu ba to ya sabti busa ga mutum ya fiye an su magani tsiri ya na ga gina ya shige ciki ya ɗauka ta ɗauka ya ko a rawar bindiga ba su kama shi ba an yi wani ɓarawo nan garin in ya ɗauki kayan ko ga gashi in ka bari ya juya ba ka da wala ba haka mai <laughs> wani asiri na agare har ka tsahi da an ka bashi zara ya juya ya juya ya baka ba baka sun maka ka eh, ya fi eh. ya fi ta da tsahi to kaga wanda mutu yana tsahi rahama Allah ko guda ke samu amma haka ciwon can yana yi wa kila in Allah ya ga dama da rahama yi ya biya wa'ancan amma shi ma akwai waya hmm. amma shi wanda confirm hmm. wanda mutu yana tsaki confirm na bisa samu ubangiji ubangiji Allah ka shigar da ku amin to shine Allah madaukakin sarki yace a wazidnahum hudan sai Allah yace wa rabatna ala qulubihim وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا ومسلم إن الله يسوي مكة قومي كان إيه جميع الله أي قبل سراتنا wallahi wuya gare sai imanin gaske ko imanin gaske sai Allah ya taimake ka ka tsaya gaban sarki ga dogarai ga majiya ƙarfi gaba gare ka faɗi magana sarki ya faɗi sarki ya faɗi ka goge wallahi ba ƙaramin abu na to su Allah na taimake su Allah maɗaukakin sarki ya ce wa rabatuna ala ƙulubin sai muka ɗarne zukatansu bayan imani ya shiga sai aka ɗaya bakin dukkan inda imani ba hitowa ko ba haka ba ga an a kuma magana hitowa kuma gaba bai watsuwa ko ba haka ba shi yasa suna ganin manzon Allah ko kuma da za a sai da an kafin su zuce manzon Allah ya kai so uku ko shin ko so biyu na eh so biyu kun ga na farko yana yaro an kuma zuciya ta yi mala'ika ya ɗebe jini baki ga zuciya ta sai nuna ya ce ha za shi shaitan minka wannan shi ne rabon ɗan da gare ka yanzu ɗan bai da rabo gare ka ka ɗaya ɗoka ɗan babu za a yi bai bai komi da sayar jama'a an gama ko ba a gama ba sannan hadisin bukhari ya tabbatar da cewa lokacin da za a isra'i da shi da iraji sai da mala'ika ya taho ya sake husuki ne ya ɗebo zuciya ta yi, ya taho da wata tasa tasa tasa ta zinari ko azurfa cike da imani in ji annabi muhammad yadda sai aka cika zuciya ta da shi sai aka aka rufe tasa cike da imani aka sa cikin zuciya aka rufe sannan aka musu aka tashi mutai kaga akwai abin da shigo ciki to saboda haka zuciya in ta tsayu, imani da Allah cikin zuciya shi in ya tsaya gam wallahi duk duniya yadda ko duk bai yaje ka to shine Allah cikin sarki yace wa rabatna ala qulubi muka darni zukatan su awaina ala qawlil haqq Allah ya muka karfafa su akan faɗin gaskiya iz qamu yayin suka tsayu bai ne dai malikihim gaban sarkinsu al-murtad wanda ya ridda al-islam daga musulunci shi wannan ba na nasu da musulmi na ma'a isa tare da annabi isa da ya musulunta tare da annabi isa ya yi imani da annabi isa amma sai ridda da ya ridda ya koma ila ibadul ausan zuwa ga wata guma wasmuhu da ayanu ar-rumi sunan shi da ayanu ar-rumi mutumin kasar italiya barumi da musulmi na amma kuma da ba ta yi ridda dama kun san musulmi iya yi ridda ya yi haifuwa baka keta ke yadda wanda ko ta bai ba yanzu ya shiga ya hito saboda adawa su da za ta kalli kwarai da ubangiji Allah ya kare wa kana qad amarahum bis sujud al asnam ya kasance ya umjis da wa guma ka sujada yace kuwa kuma ka tsira kuma su zama lafiya garin ka sun ka ce wallahi ba mu yi gaban wada suna faɗi yana faɗi faƙaru suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard mu ho ubangijin mu shine ubangijin samai da ƙasa lan nad'u min dunihi ila lan malamin suka ce litta abi har abada sore da kowa ke no going back hmm. Ko ba haka su ba sun ce sun ka ce lan ya an ka ce lan har abada abin nan bai faruwa suka ce wallahi lan na da'uwa har abada ba mu kira ko ba mu bauta min dunihi kuma bayan Allah ilahan wani abu mota daban wallahi ba za mu yi haka ba idan har muka yi haka nan ko laqad qulna haqiqa mun faɗi magana idan a wannan lokacin sharta wata kita iya idan muka wa gunki jada to mun waɗi magana su ƙetare a ai ƙaunar za shafafin mun waɗi magana wadda ma'arufi ya ƙetare a yi ifra'u wa ta riga ta faifai fil kufri a cikin kafirci inda auna ilahin gairin lahi farda, in han muka bauta ma wani abu mutawa wanda ba Allah ba bisa kaddartawa wallahi ba za mu yi ba saboda karanta yadda kai hankuri wallahi mu magana nan ba magana bauta gunki wallahi ba mu sai Allah maɗaukacin sarki ce ha’ula iƙaunmuna ha’ula iƙaunmuna ta ɗaro min dunihi aliha laula ya tuna alaihin bisulfonin bayin hmm. faman azulamu min to baya aiwannan ta ƙaddama gaban sarki an aiki suka yi kuka yi tuwo an kwama ta gidan sarki sun hito sai suna magana tsakaninsu sai suna cewa ha'ula'i qaumuna wa'ancan mutanenmu da mun ka baro ha'ula'i qaumuna wa'ancan mutanenmu na zo min dunihi alaha sun riƙi kuma bayan Allah wa sun wani Allah matsayin abin bauta sai suka ce halla ya atuna alaihim bi sultanin bayyin to wani yasa ba kawo hujjoji bai zo akan wasu kan nan ba ai mu inda sun kawo sai mu bi su to ba kawo ba wani ko kowa ne nika ce da ce wallahi kuma suna a suna labari sai a ce musu bauta ma abin da babu dalili akan bauta ne wani suna taya suna labari sun faɗa ma su ce waɗancan mutanen muna sun riƙe wani allah abin bauta to wani yasa ba su kawo hujjoji bai akan bauta ma waɗannan gumakan babu hujja akan bautar gunki zama hmm. ko akwai babu yanzu wanda ka gani da kasayen lahar kunkuru ne in kattan tambayi ni zai cewa cewa da ita wallahi abin da ya samu ka rike ta dai kasa na namiji bai zama haka na zama tun namiji bai zama to ya ku bacewa to yanzu suna shiga cikin jama'a kira shiga wane ne mutane daban-daban akwai bakin duniya akwai wanda bakin su bai da kyau ba a samu mutum shi ta haka to in baka yi ka nan bayan miya zaka hita wasu iyaka wannan muka ga abin da ke da lawi ne ga kunkuru ne masu yawa laya ta haina wata kunkuru ne kuma gashi abin da ke shi ya mutu me yasa ba sana ba to so daga babu dalili ko guda ga wata gunki wallahi duk wani abu da ka sani a duniya ko malami na babu babu dalili akan bauta masa ubangiji Allah ya kare to shine Allah madaukakin sarki yace faman azlamu shin wane ne yake zalunci ce la ahada azlam babu wani mutum ɗaya da yake zalunci min niftara ala Allah kadhiba wanda kirkiri ƙarya ne jingina ma Allah bi nisbati shariki ilayhi ta hayya jingina ma Allah kishiya ta'ala madaukakin wannan magana Allah ce wasu ma kun ce magana fita suna ka cewa ai babu azzalumi duniya wanda ya kai wanda ya jingina ma Allah kishiya yace ga wani abu ana bauta kuma ana bauta ma Allah shi ya kowa zalunci saboda a duniya babu wanda ya kamata a bauta ba sai wanda ka yin halitta in kana yin halitta to ana bauta maka to guda muna guda muna abin da kuka yi Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lahu innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wajtama'u lahu wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu ke da'ufa talibu wal matlub sai tuwa ma qadarullah qadik Allah madaukakin sarki ya ku mutane Allah ya buga misali ka tsawari misali da Allah ya buga yace wa suke bauta mu wani wanda ba Allah ba yace lan har abada ba su iya yakhluqu zuban farci kuzi ko kuda aka cewa kuje in muka ce kuje nan guda muka ni, ko ba haka ba amma hausa gabas sai su ce kuda to ba su iya halitta kuda ko kuji wallahi ba su iya ba? Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda wuji ta ma'ula kura sun haɗu duk mai bautar wani Allah ya haɗu duk inda suke dina su taru su kudi wala ba ko suna iyawa wa hada ya dullu ala anna man lam yastati an yakhluqa shay'an la yastahiqu al ibada wannan yana gwada cewa duk wanda bai iya halitta komi to bai tuntuɓa bauta masa fa yamma ina fatan mun gane maka saboda ka mutane su dawo ma hankalinsu shi ubangijin da ya halitta ka ya addarta ma abincinka ya addarta ma abincinka yana nan kuma shi ne baka shi ka bauta mai ya baka abincinka gama lahiya amma in ka ce abincinka za ka buɗai ga wani wanda ba shi ba za ka wahala kuma ba ka samun komi sai abin da shi ubangiji ya kaddarta maka Allah ka ba mu ikon gane gaba sai Allah maɗaukacin sarki وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فَأَوُوهُمْ إلى الكهف فَأَوُوهُمْ إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا نعم يبقى يقول لي سنبات سمالا بكبتنا ينسبا suna sai mun ke gaba jiya kana iya sa ɗanka suna irin nasu ko ba ka iyawa saboda yake suna yin za ka mu suna kamar dai fi kuma suna mu ga irin namura irin nan inda muke rayuwa da shi na ƙala ba'adun kitiyati ya ba'ad sai wani daga cikin su matasan sai wani ya ce musu wa zalci itazaltumuhum to tun da kuma da kun nisanci mutanen su wa ma ya abu da kuma abin suke bauta ma wanda ba Allah duk kun nisance su gaba ɗaya kun bar mutanenku kun bar abin suka bauta gaba ɗaya kun bar garin illallah sai Allah kai kun ka rike to abin da za a yi fa'u il kasu ku tattara cikin kogo ku tattara zuwa kogo ga kogo na sai mu shiga jama'a ina fata mun gane magana waga magana ɗaya daga cikin su naka waga magana ce tun da dai mun bar gida to yanzu ku so ka kogo mu shiga yansur lakum rabbukum min rahmati ubangijin ku zai watsa musu zai watsa muku daga rahmat Allah zai watsa muku rahmat ka kamar yayi magana bisa ga hangen nesa mumini abin da yake tsammani ya faru in sun shiga Allah zai zai ya watsa musu rahmat kuma jama'a Allah ya watsa musu ko ya watsa musu ba saboda inda suka kwanta wurin nan sun shekaru 309 ciki babu ci babu shi. sun kwanta wurin nan babu wanda haka musu abinci daga wani wuri amma sai Allah ya rike musu yunwa ba su sai ya zan bale yunwa ta shi su zan kwanan ba zai yi ba shi sa kana ganin manzon Allah lokacin da ya ce ma sahabbai ku bar wisali ku bar hada azumin kwana biyu ba ku sha ruwa ba ku bari sai suka ci ya rasulullah innaka tuwasil to ai kai mun kana yi sai ce musu inni lastu ka hayatikum ni ho ba irin ku nake ba inni abitu ni rabbi wa yasqini ni ho ina kwana ubangiji na ci san kuma shafar to ku ba kai da yunwa tana aika shi ka cikin dare kamar za ya ba ta waye ba saboda ka ni ba irin ku nake ba saboda ka dan adam da ka gani Allah in ya ga dawa ba ka jin yunwa sai ya dauke ma ita wata rana wani malin ya ba da kisa wani mutum shekara ta goma shi suke rijiya sha shidda sha shidda kuma bai mutu ba ya kai wurin ya sauri ya ta ruga da shi kuma gasa da zurhi sai an to gaskiya a dai hankuri dai a bashi ai mai sallah an kai mai sallah cikin rijiyar an ka baji ƙasa wurin nan shi kenan an ɗauka ƙabari ne kenan wata rana bayan wasu shekaru kuma shekara goma sha shidda daga cika ya kamata a to a gina rijiya wurin don wurin ana saurin cimma ruwa kuma ruwan suna daɗi malam ana cikin gina rijiya sai wanda ka gina ana na ana ta yi malam kawai sai ya cimma mutum sai ce jama'a ku jani sama a <laughs> <laughs> ah. mana an ka shi an ka sama da ko da an ka hissai ya ce min ya ce wallahi na ga wani abu kamar mutum wala cikin rijiyar ce mutum ce wallahi mutum sai an ka tabi masu gina suka ce to lalle gaskiya an yi wani mutum ya daɗe da mutuwa wurin yana ya fanta wallahi ta zuga da shi na an ka mai sallah ce to wallahi na an sai yanzu a koma a ɗebo shi an ka samu masu ƙarfi hali sun ka shiga wallah malam ko da an ka ɗauko shi an ci yayi fari tas an ka hissai yana magana da mutane ce ni kaka ji yace wallahi bai jin yunwa shi kan amma dai abin da ka ji kukan kwaɗi ka ji inda mana yi shi ɗaya ka ji ina cikin rijiya to kaga in Allah ya tsaya kashe mutum yana kashe shi in time amma in ya so ya kyale shi kuma sai ya kai wata mudda wadda lokacin zuwa kai baka yi wallahi ma yanzu ba ga annabi Yunus ba kwana su ne wata cikin cikin kiyala wasu malaman suka ce kwana ne uku wasu sun fita sati ne guda cikin cikin kiki kwanci kasa kuma da baya an kashe sai ya mutu ba kaga wasu ya ce to mu gaskiya ba mu iya hankalin bai ya ɗauka a ce mutum na kumshe ga cikin abin bulkotin kihi ga abin gami ga abubuwa da suka kewa shi da yawa amma kuma babu iskan da ya ka shaƙa ko'ina amma kuma bai mutu ba to shi ku jari cikin wata yawa eh kina shaƙa iska eh na uwa tana ka saka wato kubar Allah ga aiki wallahi Allah ya kima gare Allah ya ƙara mana imani da waɗanda abubuwa to shine Allah madaukakin sarki yace fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmat ku tattar zuwa ga wannan kogon Allah ubangijin zai watsa muku daga rahmatsa wa yuhayyi ilakum kuma Allah zai tattala muku zai muku tattali min amrikum ga al'amarin ku mirfaqa wa sauki idan an ce mirfaka ne in za ka samu sauki in za ka samu relief za ka huta shi ce ma tartafiquna bihi min gada'in wa asha'in annan za samu jin daɗi da shi hutawa da shi na daga abincin sa da kuma abincin madaci sai ce wa namun filkawata suna shiga cikin suka yi kwana wa na ƙadara faqahum kalbun ya kasance wani kare ya rakaye su ya bi su liya harusa hun don ya gado fanama ma'ahum shi ma sai wannan kare ya kwana tare da su kuma shi ne suke suna kwana yanzu zuma ina fatan mun gane magana su kun gani lokaci ya riga ya kuma na ya kamata mu dakata amma yanzu kada mu manta wannan daga sun yana gudu suna suna kwana yanzu mm. kenan sai sati mai zuwa mu ziya kwana yanzu abu ubangiji Allah muna roƙonka ka bamu ikon fahimta waɗannan ayoyi da kuma yin aiki da su Allah ka shirya da muka azama ga abin da daidai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh